Firaministan ya yi kira ga da magarawa da su bada haɗin kai yadda za a cimma buri. Dole a kama aiki fiye da abun da an ka yi a maradi da an ka yi a doso da tawa ya zamanto da magaran ta zan lalle babban birni ta zan lalle zandar sabuwa kowa dai ya san kasa eh, garin tarihi ne nan da magara. Mansur Haji Dodo minista mai ba da shawara a fadar shugaban kasa bugu da ƙari shugaban kwamitin zandar sabuwa ya yi ƙarin haske na yadda tsarin yake. Gidan sakamakon na gargajiya da kuma aikin gine-gine da za a yi na wannan wanda ya kumshi sallar shi ne kamar tribune da za a yi kuma da kasfidansa da ta shugaban kasa da ake yi ko jiha amma a sanda ma za a yi shi in allah yarda kuma da tsare-tsare na bikin sallah to shi ne zai tashi kamar miliyar goma in allah yarda to bayan shi kuma akwai manya-manyan aiki da shugaban kasa ya yi alkawali dama zandar shi ne kudu mita 25 cikin da maga wannan shi kuma an yi lissafi zai tashi kamar miliyar 33 bayan shi kuma akwai hilin jirgi da shi ma za a ƙara tsawon daban shi saboda a ba dama manyan jirage su safka da magaran za a ba 'yan kasuwa dama su ma su kawo gudunmu su me gudunmu su shine za su yi gini gwamnati zai ba su dama su kawo kayan gini ba sai sun biya haraji ba shine gudunmuwa gwamnati in suka yi gidajen kuma an kare kwana za a hanyoyi da su sati guda kuma sai zama gidajen su ne na wajen gwamnati Shi ne miliyar goma da miliyar talatin da uku ya tashke na arba'in da uku da miliyar biyar tashke na miliyar arba'in da takwas ne jimilla da ikon allah za a kashe cikin wannan shekara bukari sani zilli dan majalisar dokoki a fuskar jihar da magaran kiraye da adama da matasa wanda su ne kashin bayan duk wani ci gaba mun fi kowa yawa kuma akwai matasa suna zamne ba su aikin komi to wannan lokaci na duka gaba ɗaya aikukunan da ke akwai inda magara su fito su kokarta a ce sun yi su yara sun samu aiki kuma sun ci gaba da yin kasuwancinsu to kenan lalle matasa za a leƙawa a fida musu aikukuna iri-iri wanda yake duka bisa kan alkawali wanda dama wannan gwamnatin ta birji rafini ta yi to lokaci ya zo. Al'umma ma dai ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun ce za su ba goyon bayan su. Tamara Bari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.